الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيار قوة بيار hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1442 ashirin ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin daidai Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na juma'a masallacin sheikh abubakar mahmud gumi da yake lokos a garin zaria a jihar kaduna a ƙasarmu ta najeriya muna karanta sahihul bukhari muna cikin kitabul wudu a wannan bangare na littafi za mu tashi hadisi ko babi na za mu tashi babi na goma sha takwas babu nahayi anil istinja'i bil yamini babi zai mana bayanin yadda shari'ar musulunci ta hana mu mu taɓa ruwa da hannun dama wato hannun dama hannu ne mai sharafi mai kadari mai daraja mai matsayi don haka duk wani aikin alhairi na madalla ana yi ne da hannun dama duk wani aiki wanda ya shafi kazanta ana yin shi da hannun hagu ne ci da sha da duk wani abu dai na alhairi ana so a yi da hannun dama in wani aiki ne wanda ya hada dama da hauni ana so a soma da hannun dama kamar sawa ko cirewa حدثنا معاذ بن فضالة قال فنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه ga hadisi kamar yadda muke gani imamul bukhari yana cewa mu'azu ɗan fadala mutumin basra ne albasari Allah ta'ala ya ji kansa ya yi mana hadisi shi kuma yana cewa hisham ya yi mana hadisi shi hisham shi ne wanda ake ce ma addastawa iyu wato hisham bin abdullahi kenan addastawa Allah ya ji kansu baki ɗaya an yahya bin abi kafir shi kuma ya samu daga yahya dan abi kafir afai rahimahullahu ta'ala an abdullahi bin abi qatada shi ma ya samo daga abdullahi dan abi qatada Allah ta'ala ya ji kansa an abihi shi kuma ya samo daga babansa abu kenan sahabi wanda yake sananne ne gare mu duka Allah ta'ala shi kara maka yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza shariba ahadukum zarafin bidda ku zai sha ruwa ko wani abu na sha fala ya tanaffas fil ina kada ya kuskura ya sha ya rinka numfashi a ƙwaryar ko kofin ko kwanan shan da yake sha ko ƙoƙon da yake sha wannan shan jaki ne ku lura da jaki in yana shan ruwa za ku ga yana ta sha ne yana numfashi a ciki to kai musulmi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ya karmama kada kai kwaikwayo da dabba kuma kiwon lafiya ne gare ka domin lokacin da kake numfashi wasu abubuwa tawa'an na majina ne ko wani danshin wani abu a bakinka ko a hancinka ko a menene naka yana shiga yana shiga guba na iya shiga kuma ka shanye kaga addinin musulunci yana kula da kiwon lafiya matuƙa don haka yana cikin abin da yake saba ma shari'a ne sa'annan zarafin da ka sami ruwa mai sanyi kishi ya kwankwado ka ka kafa baki a kwanan sha ko a masaki kana ta kwankwada kana numfashi a ciki na daidai kana wahalar da kanka don za ka ji abin ba daɗi na biyu za ka iya sha ya wuce kima tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shiriyarsa tana cewa ma mala wa adama wi'a a sharrin min bakariki abin kana la mahala fasulufin li tsarami fasulufin li sharabi fasulufin li bawa ɗan adam bai taɓa cika jaka mafi sharri kamar cikinsa ba shi duk wanda yake ci hauma haumanci ko lafiya ta kan masa karanci to da ya zan dole sai an cin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kasa cikinka uku kashi ɗaya ka ci abinci kashi ɗaya ka sha abin sha kashi ɗaya ka bar shi. ba komai kana numfashi mai kyau za ka fi samun lafiya da haka yana da kyau a musulunci ya zan kana da lokacin cinka da shanka ba kowane lokaci ka tashi sai ka ci kawai ba kowane lokaci ka ga dama sai ka sha kawai wannan babu tsari ba tsarin musulunci ba ne akwai wani zance na hikima ba hadisi ba ne duk da wasu kan ce hadisi na hannu ƙaunin la na akul hatta na ju'a wa iza akalna la na mu mutane ne masu hanji ɗaya hmm? ba ma ci sai mun ji yunwa in muka ci kuma ba ma ƙat a'a da mun ci abin da muka samu karfin ibada shi haka ake so to duk wanda ke haka ma hatta lafiyar shi na jikin shi ya fi wanda ko yaushe ya samu ya tura ya tura ya tura ah, to ai ko na'urorin da ke sarrafa abincin baka ba su sun yi sukuni ba suna iya samun tawakkufi su buga eh, aiki ya yi masu yawa ba hutu yaya za su yi za ka kwanta ma yanzu fa za ka kwanta saboda neman fitina ka sake kat haba sai ka ce an kawo ka kaci sai ka ce sanuwa duka sai mun kula da irin wannan kuma mukan yi tambiyan 'ya'yanmu akan abin da bai dace ba wai sai a aje abinci duk sanda mu yi motsi sai a ce ɗauki abinci duk sanda ya motsi ɗauki abinci ya dace ba a yi musu lokacinsu na ci da lokacinsu na sha ba kowane lokaci ba kuskure ne wannan shi ma in ya tashi a haka shi ne ake ta mahau hauman ai kuma ya ce shi kullum yunwa yunwa yunwa har ga an saba masa kuma ramadana ya zo ana so a koya masa azumi abu ya gagara saboda an saba mashi da ci duk bayan awa daya ba daidai ba ne wani za a kalhala idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya je ban tsaki wato ya zaga biyan bukata hmm. ba wai sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda dai ya je ban tsaki don biyan bukata fala ya masa zaka haku biya mini kada ya taba gabansa da hannun damansa kamar yadda muka ce hannun dama hannu ne wanda yake da sharafi yake da daraja yana daga cikin ladubba na kewayawa bantaki ko boli kai za ka yi tsarki to kaka sa hannun dama yawa ko ka kaba za ka yi asaltu wannan kada ka sa hannun dama malamai suka ce yana cikin adab akwai malaman da suka tafi ahalin zahir suka ce haramun ne ka yi amfani da shi amma shin kuma haramun ne ko ba a wajen taba ba ka taba gabanka da hannun dama nan mafi yawan malamai suka ce a ba haramun ba sai dai umumin hani ya fi ka taba can ma wasu suka ce ba haramun ba ne hani ne na tanzihi wato ka nisance shi ka kiyaye hakan yafi su sun amfani ne game da hadisin da yake cewa ai gabanka wata tsoka ce ta gaban gaɓoɓin jikinka mun san hadisin saboda haka suka ce wannan ya ɗauke shi daga haramci amma kuma hannun ya fi ƙarfi a lokacin tabarwa domin hadisin ya zo a maganan tabarwa kai tsaye amma dai musulmi ya kiyaye shi shine ya fi alakulla hali wala ya ta masa biyamini kuma kada ya wanke ba haya da hannunsa na dama ko da istijimari ne wadda za a yi da takarda ko kuma da dutse ko bango ko hoge ko katanga kada ka yi amfani da hannunka na dama kullum hannun dama kamar muka yadda muka yi fadi yana da daraja yana da mukami ba a share kazanta da shi ba a wanke kazanta da shi sai a sanya hannun hagu shi ne aka yi shi don wannan aiki amma in za ka ci da hannun dama in za ka sha da hannun dama in za ka sa riga ka so sa dama ko takalmi ne kafar dama ko tace kai za ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kan so tace gashin gefen dama ne to a irin waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana son a damanta amma a abin da yake ya shafi kazanta da wasu 'yan abubuwa kaɗan to ba a son aibi da dama kamar shiga banɗaki kamar fitowa masallaci duk ana son ka shiga da kafar hagu ka fito masallaci da kafar hagu domin za ka bar waje ne wanda duk duniya ba inda ya kai shi daraja da alkhairi mafificin mahalli a doron ƙasa masallatan Allah ne ke sa bawa in ya shiga yana cikin mafificin waje ne in zai bari kaga inda zai shigo bai kai inda ya bari daraja ba don haka sai ya bar dama a ciki ya fito da hagu saboda ita kamar ana sa mata wani nau'i ne na ɗan shi'umci haka dama ko ai ma lahira an muna son mu zan ashabul yamini ne ba mai son ya samu kanka cikin ashabul shimali Allahumma ja'alna min ashabil yamini ina ga ɗan bayanin da muka yi ba sai mun sake bin hadisin ba wa alaikum salam a to amma a sahun sallah cewa ya liya liya nimin kumkulil ahlami masu hankali da ilimi to su tsaya baya eh, bayan liman ya fi damun can ƙarfi kuma ba don tsawaitawa ba akwai hajjisai da yawa da suka ishara da wani wasu kai tsaye wasu ishara ana so masahu ne daga tsakiya eh, daga nan kuma sai a yi ta wannan ya zo nan wannan ya zo nan wannan ya zo nan wannan ya zo nan ba a tsayawa can ƙarfi ina jin mun wajen sati uku ko hudu muna karatu akan wannan wani lokaci can a masallacin ibini taimiya eh, in kana so ka nema wajen wanda suka ɗauka akwai cikakken bayanin magabata ƙarƙashin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh sukan ce hadisin an yi maganganu a kan shi wasu suna hassana shi wasu suna raunata shi amma akwai sahihan hadisai waɗanda suka goyi bayan wannan ɗin eh Allahu a'lam babu layi musiku zakarahu bi yaminihi idza bala Baɗi na sha tara cikin wannan kashi na littafi kitabul wudu imamul Buhari yana ce mana layin sifo zakarahu kada mutum ya kuskura ya riƙe halittarsa biyaminihi da hannunsa na dama idza bala a lokacin da ya tsari zai yi tsarki ko yana fitsarin kai ya rike halittarsa da hannun dama izan idan an hana ka taba to riƙewa ma min babu aula kuma kana fitsari sai dai ka yi da hannun hagu da abin da kake da bukatan yin haka din sai ka sa hannun hagu shine daidai kamar yadda za mu gani حدثنا محمد بن يوسف قال ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء صلى الله عليه وآله وسلم إمام البخاري محمد بن يوسف ya yi mana hadisi shine akan ce masa alfaryabi rahimahullah ya mana hadisi ƙwala sanal auzai Imamul auzai ya yi mana hadisi Imamul auza'i auzai shine abdurrahman ɗaya daga cikin manyan malamai ne wanda suka yi tarayya ko kuma zamani da irin su imamuna malik yana da mazhaba tasa ta kansa sai dai da yawa malamai suna cewa mazhabuhu indarafat wato kaman tanarki a cikin sauran mazhabobi wanda yake saboda rashin yawan waɗanda suka riƙi mazhabar suka tallata ta an gane ko ai kaga imamu na malik in an ce al-mazhabul maliki ai ba shine abin nan ba almajiransa wanda suka yatsu a duniya su ne suka kai fahimtar imamuna malik shine mazhaban malik din hakanan an ce abu hanifa mazhaba na abu hanifa ko mazhaba ta imamuna shafi'i ko ahmad bin hanbali an gane wato abinda suke fahimta game da abinda ya shafi shari'a an yahaya bin abi kafir shi kuma ya anso daga yahaya dan abi kafir an abdullahi bin abi qatada shi ma ya samo daga abdullahi an abi qatada an abihi daga babansa abu qatada an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza bala ahadukum idan ɗayan ku zai fitsari za ku ga ana kawo shi bisigatil madi amma ana ba ana nufin in yayi ne ba ana nufin in zai yi ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce idza qumtum ila salati qumtum ai madi ne ai idza araktum alqiyama ila salati an gane idza bala ahadukum in ɗayanku ko gudanku zai yi fitsari fala ya'khuzanna zakarahu bi yamini. kada ya kuskura ya rike halittansa da hannunsa na dama mun yi bayani akwai nau'i na kazanta domin shi ne za ka sa hannunka cikin tuwo ko wani abincin da za ka ci to in ya zan kana taɓa najasa to kaga akwai matsala addinin musulunci kuma yana kula da lafiyan bawa kuma ko abu haramun ne ko abu wajibi ne idan za ka yi ka ya tabu addini yakan ce haramun ne ka yi shi in ko za a kai ga kisa ma to kama kashe kanka ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima haka ku kashe kawunan ku Allah ya zan mai rahama mai jin kai gare ku wala tilqu bi aydikum ila tahluka ko wajibi ne ya zan lafiyanka zai tabu yanzu ba an dan so sanyi ba jikin mutum ya zan yana da wani yanayin da bai san sanyi san kuma in kuma mai tsanani wanda har in ya taba ruwan sanyi zai iya cutuwa to kuma ba ruwa mai ɗan ɗimi-ɗimin da zai iya alola to a nan ya ce zai ƙarfin hali ya yi alolar magariba ko isha'i kuma zai yi zazzabi haramun ne ya yi sai yi taimama ya sallarsa shi ne ibadarsa kuma wajibinsa a wannan lokaci dole ne mu kula da irin waɗannan abubuwa baka ji an ce ko azumi ne ba hmm? idan za ka yi ka kai da ƙyar numfashi sama-sama haramun ne kai sai ka ije fa'iddatin min ayyamin uha a yi lissafin nawa na sha lokacin da ka warke idan ciwon mai warkewa ne idan kuma likitoci ga sunan sun ce ciwon nan fa to faɗi <laughs> zace ne an gane ko akwai irin waɗannan lalurori wanda yake ba wai ana nufin ba a warkewa ba amma bisa ilimin mai ilimi da Allah ya ba shi ilimi idan aka kai mataki kaza da ciwo iri kaza to da wuya a warke to yanin shi ba a cewa kai ta jira sai ka warke sai a ce ka ciyar naka azumin kenan kuma daidai kake da kowa idan kuma ba ka da abin da za ka ciyar to Allah ya ciyar maka ya yaki eh, sai kai ta cin abincinka sai dai duk masu lalura irin wannan ba so su fito karara a waje suna ci a gaban masu ilimi da marasu ilimi da masu hankali da yaran da ba su da hankali don wani yaron sai ce daɗi me ya faru yana magana da abokin shi ne wallahi babansa amadu kafiri ne sai ma yaran sai ka ce kafiri ne a ce wani yaran magana ne in ja baya azumi haba sai Allah kuwa na gai shi yana cin kosai da rana idai na ruwan yaro shi dan gaskiya ne ka yi fitsari a tsaye ma ya ce maka an ne Allah ya kiyaye ala kulli halin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wala yastanji bi yamini kuma kada ya taba ruwa da hannun damarsa a sai dai hannun hagu Allahumma sai wanda yake da lalura hannu ɗaya yake da shi bayan da zai amma dai ba hannun gaba ɗaya ko ta samu lalura ba ta aiki to wannan wani mata mas'ala ce daban muna fatan Allah ka kare mu baki daya wala ta fil ina kuma kada ya numfashi a kofi ko kwano ko kokon da yake shan abin da yake sha duka suna ne in ka yi haka ibada ka yi in ka sani ka yi ka bauta ma Allah ne domin kullum abin da ake so Shi za ka yi sha za ka yi wani hidimar ka ce ta rayuwa to in ka san suna ka bi Allah na ba ka lada ku duba matashin da zai ci abinci gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya jefa hannun hagu bai yi basmala ba kuma bai ci gabansa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya gulam samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik samari in zaka ci abinci daga yau kace ce bismillah sannan ka ci da hannunka na dama sannan ka ci gabanka kada ka ci gaban wani kun ga tarbiyyar da iyayenmu suke mana abu ne mai kyau idan ana cin abinci yaro ya tsalle ya debo gaban wani sai a ce shi arzikin gabanka shi arzikin gabanka za ka je can arzikin gabanka ne to kaga tarbiyya ce bahaushiya amma wadda ta dace da shari'a sai a kula kuma yanzu mu muka bata 'ya'yanmu wallahi za ka ga yara goma a gida wai kowa da kwanan shi kowa da kwanan shi ba haɗin kai an raba su an raba su ga ba haka ba ne tun daga iyayen da su kansu iyayen in mata hudu kake da su katon kwano ne haka za su yi malmala su sa su sake malmala su sa su sake malmala su sa shekan dai an gama gwamma yaya babba yaya karama ku zo su taru su ci to yara suna ganin haka ba haɗin kai akwai haɗin kai to amma yanzu sai ka ji wata ta ce ya wallahi ban wanke bata isa in tuka tuwo in ba ta ba shi kuma zagon zagon din rakuni da akala sai ce to kowa sai nata kowa sai nata ko ba haka bane ta shi ne nake cewa zagon zagon rakuni da akala eh shi kuma mai gida ai wannan zalunci ne mafi yawan masu yin haka sun san ba su ce fanan arziki ba ne hmm. oh kana nufin makwabta ba ba yi da mu mun tashi mun ga iyayenmu haka suke yi wallahi duk nan makwabta ba shi sa in lalura ta samu ɗaya ba a ganewa za ka kawo naka zai kawo nashi wancan zai kawo nashi duk a haɗu a ƙofar gida a ci saboda haka kai kullum kana cin sabon da'ami ne don kila yau wannan ya yi tuwon dawa wancan ya na masara wancan lokacin ma ba masarar ta yawa ba wancan ya yi ta gero wancan ya yi shinkafa da dai sauransu saboda haka za a zo kowa a aje a ci almajirai su ɗan na gefe guda sun tabbata suna da rabo i don ba a cinyewa sai an ba su to amma yanzu shi yasa a kuka yayi yawa lai kwana uku ban gitti ba ban ci abinci ba da rayuwar da ce da haɗin kai to za ka ci ‘ya'yanka za su ci saboda yaran gida akan haɗa su a kwano ne waɗanda su ɗaya ne kwanon su ɗaya waɗannan masu shekarun ɗaya kwanon su ɗaya masu shekarun ɗaya kwanon su ɗaya to dan wannan ɗakin ba a yi girki ba za a sani za a sani ba a yanzu wayewa ne sai eh, wayewa ne da ci gaba ko Allah ya tsawaki amma masu fita waje su ci abinci su kyale iyalansu mafi yawa a zalimai ne ban ce duka ba mafi yawa na ce domin za ka samu ya ba da cefanen dubu ɗaya. shi kadai ya je ya ci ɗari biyar to dubu ɗayan nan da ya ba da cefane fa wajen mutane ne aƙalla dozin guda dozin guda amma shi ya je ya ci na ɗari biyar to dozin guda ba wanda ya ci na ɗari ɗaya a cikin kenan ko amma shi ya ci na ɗari biyar zama guda ai kaga ka cutar wani mutum ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Abu Dawud yace ma hafza zawjati ahadina alaina قال صلى الله عليه وسلم تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتفيت ولا تضرب الوجه ولا تقبه ولا تهجر إلا في البيت me haƙƙin matar ɗayanmu a kanmu tambayar da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci da ita in ka ci ka tufatar da ita in ka tufatu kada ka buge ta kuma kada ka munana mata kalma wala taqaddis kuma ko ta yi maka abin da ka ji haushi kada ka nada shimfidan ka bar mata daki in ma kana son ka kaurace mata ne a shimfiɗa ne kana gadanta illa mu'amala ta aure ka ki a ake hijira jama'a musulmi da za mu yi wannan malamai suka ce tautsi'imu ha izata ta'imta iza izadin nan suka ce shar'iyya ce ai min nafsin ta'am tautsi'imu ha iza ta'imta tautsi'imu ha min nafsin ta'am lazi a kalka ka gani wata mata ta taba mun kuka ta ce wallahi malam yau shekaranmu kaza ya doshi ashirin ce bai taba mun zani ba tun da ya aure ni tun na laifi bai sake ba tun na laifi ai ba daidai ba ne a ganka shar a ganka fes amma a gama takka kamar yar wanke-wanken gidanka dai ba sannan ka tashi ka ce mata ƙazama to me kake so ta yi zani ma baka canza mata ba balantana lalle da za ta yi kunshi balantana man shafawa balantana sabulun wanka balantana tozalin da za ta sa ta ja maka gazal saboda Allah saboda Allah maza masu wannan ɗabi'a ba sai an canza yawa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqar da kai fi sabilillahi da wanda ka yi aka yi jihadi fi sabilillahi da wanda ka ci da musakai wanne ya fi lada a wajen Allah annabi ya ce wanda ka ci da iyali ko makyarkyata mutum zai yi zimuwa zai kashe shi bai kai lomar da ka ba matarka a baki ba ka ci da shi bai kai loman matarka a baki ba da yawa mutane suna ganin kamar bata kudin su suke in sun kyautata ma iyali a ce ba ne baka ji Allah ta'ala da ya maganan ciyarwa sai ya ce liyumti zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wannan alhajin Allah ne yalla bai ne wannan wannan talaka ne miskini ne wannan fakiri ne to a ga miyar da bambanci dole ne albashinka dubu ɗari biyar albashin wannan dubu ɗari albashin wancan dubu hamsin kuma miyan kuɗi ne ɗaya ka kyautata ba ba ka kyautata ba haka shari'a ta iji liyin bir zo fi'akin min si'atihi wanda yake da wadata ya ci da iyalansa a matsayinsa na mawadaki. talaka ba a ɗauke maka ba kuma ko kana auren sarauniyan kuɗi ne za ta ja ta manna kuɗinta ka je ka wuce fa ne ko kai ne sarkin talagawa, in ka ce kana iyawa dai haka ka'idar take ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ba min mali ba wanda ba shi da wadata talaka tibe shi ma ya ci da iyali daga abin da Allah ya bashi yanzu mazan an zama mugaye in ya ji ta yi zafi sai ya gudu ya tsallake da tafi kaduna ko abuja ya batta da 'ya'ya dozin ko ta mutu ko ce rai shi namiji ya gudu ina ita mace da yake Allah mai rahama ne sai dai shekara biyar in ya dawo ya zan su tubi aba mai mutuwa ai yanzu inda za a ce maka ina makocinka da ya mutu saboda yunwa za ka kawo shi ba sai dai a wahala kuma sai Allah ya bakin nan dai da ya tsaga sai ya kama shi abinci bai hana shi to duka waɗannan abubuwa sai mun yi ƙoƙarin gyarawa ba a tsara ba ce magidanta don abin da kuka yi ma iyali yana cikin sadaka wadda za ka sami sakamakon tafiye da kowace sadaka kada ka zama maƙetaci ga iyalinka kuma in ka ƙici da iyali shari'a za ta raba auren ba ma in ka ƙi ba kana da shi kenan in ba ka da shi in ba ita ta aminta ta ci gaba da zama ta ci da kanta ba wallahi ko ka ƙi saki shari'a za ta fake ta haka ka'idar take ibn musayyib Allah ya ji kansa an tambaye shi wata rana ina hukuncin mutumin da ya gaza ciyar da iyalinsa yace to tsallaq qila sunna qala sunna mutum ya kasa ci da iyalinsa ala ta malam ce za a sakan masa kaga bai cewa ya sake ta ba za a sakan masa ne hukuma za ta sake ta aka ce haka koyarwan annabi ya tabbatar ya ce haka koyarwan annabi ya tabbatar ka duba kitabu tsalaki cikin bulugul marami za ta gani alagafata mala wadda haka mafidanta sai a kula wai sai ka ji mutum wani yana sai dai mai 50-50 a ba 50-50 ba hanta mai ta hanta za ku yi aka batta da shi duka ma kawai tun ma dai a ce ya ɗan samun mata aiki to to za a zauna fa a daddale a daddale mai kai kake aikin kai kake aikin ka ji abu iri-iri ko a daddale kin ga kina fatan albashi ina fata wannan kuma in ta ga dama kuma suna yi suna yi wallahi wata sai dai ta tsare riga ta ce saka mai gida kuma na san da su yau ba ka yi don Allah ba ne? eh? koko kasu ka zuba gyari ne to shi kenan in jari gyari ka zuba ba ka da lada kenan ba ka da lada <laughs> shi hakika kenan domin للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا malamai sun yi babi musamman haƙƙun tamlik linnisa mace tana da haƙƙin ta mallaki dukiyarta ta yi tasarrufi da dukiyarta ba tare da mijinta yi mata shishigi ko shige gaba Yawwa, matukan ita za ta je ta aikin kuma a biya ta kudin kwadagonta to na tare na in ce maka ihsani kuma yana da wahala a ce baka ci gajiyan ba don ko ba ta kai tsaye ba sai ta ma 'ya'yanka ko ba ta maka kai tsaye ba ba haƙi a kanta taimakonka wando da ta haifa ba haƙinta ba ne mashi riga ba haƙƙinta ba ne ta fiyo mashi biskir ya ci tsaraba to ko tsaraba ta ga shi na biskir ba ka amfana ba a kudin makaranta wannan ya yi yan 50-50 ne to Allah zai biya su da aljanna in kuma an tilasta musu ne an shiga haƙƙinsu ƙa'idar kenan in ihsani suka yi Allah yana son masu kyautatawa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ka biya mata primary tun daga primary mataki zuwa secondary A level university ta samu aiki sai ta rinka kyautata maka don jin daɗin ta da ra'ayinta wannan haka ake so haka ake so kada ka manta da wanda ya maka alhairi wannan yana da kyau amma in ana babin haƙƙi to ba ka da haƙƙin ka ce sai ta yi maka kaza abinda kai mata na ilmantarwa ka nemi sakamakonsa wajen Allah halal ka gama wannan yawa kuma in ka aure ta tana da kuɗi ne kada ka sa ido taimaka wani abu sannan mu sani duk namijin da matarsa take aiki ya sa ido a albashinka ko take da wani hali ko take wani kasuwanci ya sa ido a kudinta bai daraja a wajenta bai daraja a wajenta amma ka nuna baka fu kana unguwa kana a'a to sai ce maka abinda baka taba tsammani ba saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam lokacin duk da ka nuna abin mutum kake so to sai wuce ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace izhad ma fi aidin nasi hubbukan nasu ka kyankyani ka guji abin da ke hannun mutane sai su soka eh Allah kawai ne yake son ka so abin da ke hannunsa kuma ya soka yawa kul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum shi sa wani mai hikima yake cewa Allahu ya gudabu in tarakta su'alaku wa bunayya adamu hina yusalu yagdabu Allah yana fushi a lokacin da baka roƙon shi amma lokacin da ka matsa matsan adam da bani bani lokacin yake fushi da kai ko kuma kan gane kuma sai a mai da kai wani sha mu tafi bawa baka da daraja mai hikima yana cewa matatar gab ilan nasi ta kullin nasi mamluka duk lokacin da kake yin kayan mutane to za ka zama bawon don za a taso ka san da baka shirya ba za a kore ka san da baka so za a lankwasa ka ta inda baka lankwasuwa dole ka lankwasu kuma in kana lankwashe ne sai a ce yau sai ka miƙe <laughs> saboda haka baya zai sha wahala gaskiyar magana kenan eh. ba a raba ɗaya biyu Allah ka ba mu ikon kiyayewa salaita hmm. na fasil ina kada mutum ya tsora numfashi a cikin abin shansa wannan duka mun yi bayani illa imamul buhari koyaushe ya sabon babi yakan fidda wani ilimi ne nan ya kawo a babin kada ka riƙe halittan kada hannunka na dama da inda kuka ji muna magana nan ya shafi namiji ya shafi mace duk ɗaya ne babu bambanci babu listin ja'ibil hijara wannan babu zai mana bayanin hukuncin tsabtace jasa da duwatsu حدثنا أحمد بن محمد المكي قال سنا أمر بن يحيى بن سعيد بن أمر مكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته وكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ارقني أحجارا أستنفذ بها أو نحوا فلا تأتني بعظم ولا روس فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعلت عنه فلما قضى أتبعه بهن sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan babi kuma zai mana bayani akan istinjaji ne wato amfani da dutse ko wani abu mai kama da dutse wajen kauda najasa bayan an biya bukata shine istinjaji sallallahu alaihi wa sallam ayi a ayi tsarki bil hijara da bango ko dutse sai dai ba a kallan tobalin wani ko garin wani in kowa ya zo zai kalla ya wuce ai kaga sai a kawo shi daga cikin wata daya an gani haramun ne da yin fitsari a kagon wani da ballan kagon shi a tabarwa duk haramun ne ko a kauda najasa haddathana ahmad bin muhammad imam al-bukhari yana cewa ahmad dan muhammadu yayi mana hadisi al-makki mutumin makka ne قال ثنا أمر بن يحيى بن سعيد بن أمر المكي shi kuma yana cewa amru dan yahaya dan sa'idu dan amru shi ma mutumin makka ne yayi mana hadisi an jaddihi shi kuma ya samo daga kakansa kakansa shine sa'idu bin amr Allah ta'ala ya ji kansu gaba daya an abi hurairah radiyallahu anhu shi kuma ya samo daga babban sahabi shugaban masu hadisin duniya gaba ɗaya tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har duniya ta nade Allah ta'ala shi kama maka yadda ya ce ittaba'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai zai zai shine ittaba ittiba an gane ko yani surtu abu. annabi ne zai je bandaki da na ga zai je banɗaki sai na bi shi sau da ƙafa sau da ƙafa a harajar lihajjaki a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ne don ya biya bukata kamar an ce masha ah, da ka bi shi me zai yi ta ya fita ne je ya biya bukata irin ta ɗan adan dai ya abin nan a kana layar fito to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ɗabi'arsa in yana tafiya sallallahu alaihi wasallam yakan tafi ne kai tsaye baya waige-waige Yawwa. sai ma ka daina waige-waige in ba ya kama dole bane ana cewa wal mar'u ma da marra'ainin yuqallibuha fi ayunil ghaibi mawqufun ala khatar ba a san kalle-kalle sai ka kallo abin da ba zai daɗi ba kuma ka kallo wani abin ya zame maka fitina Yawwa. Allah ya ce wa kullum mu'minina ya gudu min absarihi a gaya ma mu'minai su rinsa idan su mana su daina kalle kallen da bai dace ba don kana yawan kallo to za ka fada hadari yawo in ka kalli wani abin ka kauda ido wani abin sai ka zo mai ido raga ai za a fada irin abin da ake zuwa mashi ido kuma kai ka sani Allah ya kare mu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai waiwaye idan yana tafiya Bada nauce minhu ina ta bin shi bai ma san ina bin shi ba kenan sai na kusantu zuwa gare shi sai ji motsina kala sai ya ce da ni abgini a hajjara samu mun duwatsu ya samu mun duwatsu wato kaman an ce me za ka yi da shi sai ce astantir biha zan yi tsarki ne da ita wato zan yi abinda ake ce ma jari ko istijimari galibi malamai sukan amfani da istijimari wajen yin tsarki bil ahjar sun fi amfani da istinja'i wajen yin tsarki bil ma an gane ku yace astanfid biha aw nahawahu ko ya faɗi wata kalma mai kama da wannan wala ta'atini wala ta'atini bi aflin wala ausin amma kada ka zo min da kashi cikin abinda za ka zo min da shi domin ana cewa abincin aljannu ne to kaka je ka sa musu najasa zoci kuma su kasa kaga ashe ka'idan musulunci na kada ka cuta kada a cutar da kai la zarara wa la ba wai sai dan adam ba kawai duk halitta gaba daya kakkai kuskura ka cutar da wani halitta in kai samu kashi ka yi amfani da shi wajen tsarki to ka cutar da aljani kila yana jin yunwa ya zo ya ga kashin kuma ya ga na najasan ka a jiki yana jin yunwa sai ya haƙura. ba zai ci najasar ka ba an gane ko saboda haka kenan duk abin da za mu yi mu cutar da bayan Allah kowace iri ne haramun ne balantana dan adam wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina aya ta nuna girman laifin mai cutar da masu imani kuma dan haka musulunci yace mene almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin shine wanda sauran musulmi suka kukuta barin cutarwan halshensa da hannunsa waɗannan gaɓuɓɓa guda biyu su aka fi cutar da duniya da su eh kasan ana cewa yankan harshe ya fi na takogi shari'a. domin yankan harshe sai ya bi ka hajji kinka na takobi ko a wani lokaci an aka yi manne-manne da liƙe-liƙe da tsinke-tsinke sai ka gama kaman ba yanka ba Allah ya kiyaye ah, sallallahu alaihi wasallam ya ce wala hautin aka nan kakku zo min da kashin dabba ah, kaga kashin shanu ka mata abin da za ka yi tsarki da shi ka ɗauka ka yi tsarki an hana ko kashin jaki ko wani rema menene ba sai tuhu bi hajja na je na samo masa duwatsu bi ya bi na tsebo su a gefen hannun rigata kamar yadda da manyan mu ce ba ne ka je kasuwa sai a kunso mene hatsi a hannun riga hmm. Allah ji kan iyayenmu wato wasu abubuwan gashi dai ba wai sun dauki wani dogon lokaci bane amma sai ka gansu gunun ban sha'awa ba fa shi ba shi fa abu amma akwai tawakkali kamar tsuntsu kullun za a samu a je a wuce fa ne a hannun riga zai kunso amma gidan nan ana zaune lafiya ba tashin hankali yana kawowa ita kuma ta zo jikinta na hawa ta alƙa ta gyara hmm? yanzu kai ka auri mata ta fi ka beleke tana tafiya ka calka-calka kamar mai jin kashi shinkafa ba ta iya ba za ta dafa shinkafa dikken shinkafa sai ta yi ruwa ko ka ce kaman kana cin tsakuwa kwaras kwaras kwaras ba ta tafi ba ita dai kullum kawai ta dafa maka indomi ta san sama maka shi ko kuma ta ce aya kawai a je a siyo wani abu ko a je a waje a siyo wani abu kana da mata kana da komai kana jin layin abinci a waje Kada abu ya lalace san jiki hubbus salama yana hubbus salama ta yi guri kuma sahibihi anil ma'ali ka hada da iyayenmu sai dai a haurin bu a gungaro masu damin dawa a sake shi dim mai gida ya gama nashi wallahi za ku suke shi su sheke shi suna farin ciki su surfe shi sannan su daka shi ga jigari na kanshi yanzu ko ana ce da injin oil awo maka menene ake cewa awo maka nika ka ji kaurin ya ishe ka da ya za a yi mace teku ka ji guda ko a yi tuwo za a ci saura da safi kafin safe ya rufe ko ba haka matan ku fike bayan ku tuwo ne fa ka samo masa raka lafiyayya wai a ci da safe in an ci a samu wanda za a yi kami da safe to kafin safe ya rufe ko ina faɗin ba daidai ne ba ka gani awa ɗaya an gama tuwo da miya haka za a haɗa wuta sai ka ce ana dafa ganda ka ga wuta ya sha kan tukunya ka ga tukunyan ya kankanuwa an ƙosa da ko wallahi haka za ka ga ɗan iske sili ɗaya iyayenmu za su yi miya sili ɗaya kana zauri za ka ji ƙanshin miya gafata malam ba ka ci zabo ba magi ba mustacin daddawa ce kawai da kuma gwaninta amma yanzu matar da sai ta zubo maka miya malam yin kuka ba lafiya ya ga ba ne mai kyau amma tana zubowa ka buɗe kwano sai ka ga ruwa ya fakin waje ɗaya to kuma dai kato wani lokaci mukan yi ma maza uzuri in mun gansu da matansu da komi a layin mai ci a daji a ahimfanci da mata kun ƙi rike gida Allah ya tsawaki hmm. fa a taituhu bi a hajjarin bi fiye fiyabi فوضعتها إلى جنبي لنظر na جيفا sai na sa gefen الله عليه وسلم sahabai sun san ya kamata wa a anhu an huna sau da kaina barin falon falamma ba lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gama biyan bukatarsa a taba a sai ya amfani da waɗannan duwatsu yayi tsarki yayi yi kamar yadda muka ce malaman fikihu suke kiran shi amfani da duwatsu wajen tsarki sukan ce masa kristi istijmar Allah ta'ala ka ba mu ikon fahimta da aiki da abin da muka fahimta ka yafe mana mu ka gabata mana laifukanmu ka sanya mu cikin masu jin daidai da aiki da gaskiya Allah kada ka kama mu da abin da waɗanda ba su da ɗa'a suke aikatawa su ma Allah ka shirye su ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu wa rahmatullah Thank you. wani lokaci jimari a wani kamata yi karshen da wani kamata kawo a'a za ka yi ɗaya ne sannan ka biya da ɗayan ba lokaci ɗaya ba ai ba dole ba ne sai ka kama halittanka sannan za ka yi istijimari a istijimari da fitsari kenan a'a za ka kama da hannun hagun ne sai ka yi bangon sai kai amfani da shi da hannun dama ya ci dama-dama an gane ai yana maganan to yanzu fitsari na yi kuma hoge ne zan tsarkin da shi to idan ba za ka iya yi da hannu ɗaya ba sai ka nemi taimakon ɗaya an gane in ba zai yiwu ba ni ko sai ina ga kaman zai yiwu a gani na zai yiwu in ba mutum yana da wani lalura ne na musamman ba kuma don haka in har ta kama sai ya amfani da hannu biyu to hojan ne zai amfani da shi da hannun dama kama halittar da hannun hagu ya fi nisa fiye da abin nan ko wannan yana cewa assalamu alaikum ina mamalan fatan alkhairi allah ya kama mamalan lafiya malan tambaya ta a nan shi ne. mutum ya zo yanka sai aka samu akasi ya zarce ya cire kan gaba daya hmm, sarkin himma hmm. ya halatta ya ci wannan yankan allah ya saka da alkhairi sai eh, wato idan mutum ya zo yanka dabba ko ma wace iri kanana da manya kila kaifin wukan da kuma kwarin hannunsa wajen dannawa sai ya guntula kan a cewa man kata a ra'asa zabi hata ku a sa'a wato ukan da fuka hau suna cewa ya dai munana amma za a ci za a ci sun wanda ya so ma yanka ya ce wukan ma ba kaifi ya je ya sake watawa. shi wannan ba za a ci ba yawwa don haka za a ci guntula kan ya yi za a ci sai dai ba a san a yi hakan sai in da lura ya gito ya sa fuka haɓu suka ce a sa'a wa tu'uka ya muna na yankan amma za a ci insha Allah na eh <laughs> abinda ake so za ka shakarwa da dama ne ka fyace da hagu shi ake so in mutum na yin fi sai ya gyara hmm. amma wai in ya fyace da dama ma ba an ce bai yi ba amma cikin abinda ake bukata ya yi hakan ne Allah ya sa mu dace kuma da waɗannan yatsun insha Allah alaikum assalam hmm hmm a kuma wannan ba kai ka sallar ka ba in guda ta ishe ka gila ma gallabe ka ba shi kenan ba wato abinda yake cewa kila wasu ba su ji ba ya akwai wasu mata masu kishi saboda ba ka son ka sake aure sai su ta kyautata maka su ta maka hidima ai sun kyauta suna da hikima da wayo sun iya rike miji sai ka jana ka kara aure mana yana ina tausaya mijinta ne shi kenan eh sai dai kuma ba a son haka saboda in duk muka ce za mu yi mun bani saboda kullun adadin mata ƙara yawa yake za mu zo cikin sahihul buhari cikin alamomin tashin alkiyama yuksiru nisa wa yaqillu rijal mata za su yi yawa maza su yi karanci hatta yakun la 50 nisa alqayyim wahidun ha akai da sai ka hada mata 50 rububin mutum daya suke yi mutum daya in aka ce za a yi kididdiga a yi to kowane namiji hamsin in ana so a ce kowa ta aure sai ya aure hamsin afuwan kowane namiji daya sai in ya aure mata hamsin ne za a samu daidaito kuma ko yanzu ka duba a nan matsalacin akwai mai hudu akwai mai uku akwai mai biyu sai dan almajiri mai daya ka gani to idan ka duba da kyau ai mun yi ne in ya ji haushi ya kara ba za ka ji ba ba zai ji ba to yi kenan ala ba ku mu samu yamuwa a wata rana ko a baka da mabudai a aljihu ta ji an gwato ba dole ka yawo da mabudi ba yi eh, za ta kwana a can kaje gidan abokinka in to to kafofin iya ta takaici matan mutum ɗaya a waye gari ta mutu musamman irin mutuwan nan na kwaf ɗaya ga 'ya'ya bazar Allah duk inda duniya take sai ta tsuke maka ba daɗi <laughs> don rigiman iyali ya 'ya'ya ai sai mace sannan kuma a lokacin za ka yi wuyan aure duk wanda ka dosa ta ce za ta wahala ne kawai ta zato hidiman 'ya'yanka ne amma in biyu ne sanda ɗayan za ta kwashe 'ya'yan ma baka sani ba cikin sauki aka kyala Allah da hikima hakimun ne to yanzu da yanda na wani lissafin nan da masu hudu da masu uku uku da masu bibiyu eh aminin gwauro shi kuma ɗaya <laughs> a ba kwankwasa ba ne ba ba ina ce ba haushiyar kalma ce ai cewa aka yi wai an taru ne ana hima sai wani ya tashi ya kira ni yana shi ta shi hudu ne ga hawa a gabas ga kandala a yamma hmm? ga dijen gala a kudu a sato a arewa ya ci kasuwan shi ya zauna mai uku ma ya tashi ya ci kasuwan shi ya zauna mai biyu ya tashi ya ci kasuwan shi ya zauna mai ɗaya ya yi yunkura zai tashi sai kwanu ya jawo shi ta ba ka je mai bambancin mu da kai wallahi ka tashi ni ma zan tashi sai ta dai anguwa kai ma ka je anguwa in ta haihu ka haihu in ta kama al'ada ka kama al'ada to me bambancin <laughs> Allah ya ke. na'am eh dan almajiri dan almajiri to Allah ya datar da mu to shine yake cewa sai matar mutum tana kyautata masa amma ita saboda kishin kai ya ƙara aure ne an gane ko? to har ga Allah in ka san haka take to in ta dada sauya ran da duk ka ce za ka yi aure ka bari eh, domin abin da zai auku shine. ne za ta tamo 'ya'yanka manya da ƙanana kan dai zulai tanko guba ku zo babanku yana neman bala'i a gidan nan ita za ta hure musu kunni su yaƙe ka bisa jarabawa da yau da kullun ya nuna cewa duk wanda bai ƙara aure ba har matarsa ta miƙe ƙafa to an fi samun matsala in zai aure an fi samun matsala kun shekara 20 da wani abu a ce za ka sake aure to ka jawo makanka haka si kuma na jini ne yawwa wannan ita ce reality abin da ke aukuwa da sun kama shi saboda zai aure Allah ya shirye mu to kuma in ka dubi sha'anin mata sai ka tausaya musu e ba mai son kishiya sai dole amma kuma su kansu rufin asiri ne gare su yawa na in ba a aure ita ma za ta iya tasa 'ya'yan in duk daidai ake yanzu ku dubi bala'in da ya shiga kasashen larabawa ke kullum ka duba social media za ka ga tallan kansu suke yi saboda za ka samu 'yan shekara 30-35 wata har 40 ba ce aure ba sannan ga waɗanda mazan suke mutuwa sannan ga saki ya za a yi jiya nake karantawa a facebook laila matan aliyu zainal abidin na tunis tana cikin mata 'yan gaba dai-gaba dai lokacin da suke mulki kafin kasan daga tunis aka soma wannan fitinar na zanga-zangar jiwi canji daga nan aka soma eh shi aka soma abin nan shi da ya dai abin yakin za ta ci shi hadda rayuwar shi sai ya hijira da matar shi zuwa saudiya so before a katin wannan lokaci ita laila matarsa ce tana cikin 'yan gabadai-gabadai a kan yatsan mata biyu balantana kudu to jiya sai na gani a social media za ta auri ɗaya daga cikin sarakunan makka ita ce ta hudu ita ce ta hudu abinda nake son na ce a nan shi ne mata suna da son kai lokacin da suka sami miji balantana mai nagarta to ba sa son wata mace ta kusance su kowace ce amma lokacin da suka rasa miji to kuma lokacin suke ƙoƙarin sai sun sami mijin su ma da za su awa in ba din haka ba tun da ta yi suna a kan yaƙan aure mata biyu ko sama da biyu yau za ta shigo a ta hudu in gaskiya ne sai kai haƙura ta haɗu da mijinta a aljanna sannan wani abin da ba mu gane ba ko mazan ko matan ko dukanmu masu yakan wannan wallahi karya ne cutan kanmu muke yi domin dai duk duniya an yadda ka ka ɗauke ƙasashen turai yarinya tana raguwa da iyayenta daga lokacin da ta yi sha takwas ita ne za ta samu saurayin da zai rike ta fita fasikanci shi ya sa 'ya'yan titi suka yawa sai za yayan titi su gaiwa inda ba haka ake so a zama ba abu uku ne sai a zaɓa da mu iyaye maza da su iyaye mata da 'yan matan da samarin idan muka ce wannan tsari da Allah ya tsara mana ba za mu yi ba to ke da kika ce ba ki yarda a yi ba ko ba za ki zauna da mai mata ba to na ɗaya mafi yawan mata a yau sai su yi haƙuri da aure sai su yi haƙuri in sun je aljanna sa yi ina gaya muku wannan magana in ka da gida goma sai ka samu gida tara mata sun fi yawa kuma ku bi ku gani mafi yawan mu in ba 'yan kaɗan ba 'ya'yanmu mata wasu ma sun ninka mazan fiye ma da ninki ku bi ku ga abin da nake gaya mu to sai dai sauran mata su yi haƙuri wanda ba ta samu miji ba a haɗu a aljanna ce ta bautan Allah zaɓi na farko ke zaɓi na biyu ta zaɓi sunan Allah ka zaɓi sunan Allah a haɗa ta da wata ta sami rufin asiri kamar yadda na ce maku, waɗanda suke fahimtar larabci za su yi ta ganin matan larabawa uridu zaujan salihan yaftuni ka ji mace na faɗin wannan tana neman wanda zai rufa mata asiri na jir wata mata ce ba ka da matsalan wajen zama ba ka da matsalan kaza ba ka da matsalan kaza kawai dai ka zama salihi wanda za ka rufa mun asiri da za ka yi ta karantawa za ka yi ta karantawa to shi kenan idan kuma ba haka ba to sai a je a yi gantali a biya bukatan nan domin wancan na farko da na soma da shi shi ya fi wahala shi ya fi wahala cewa na haƙura Allah kai mu saboda akwai matakin da mukan kai matakin da yake ba abin namiji yake so sai matar ita ma matar ba abin da take so sai mijin a can anguwan wata yarinya da aka bata samu miji ba sai ta fi mata kawayenta ita fa gaskiya yau sai ta san ma ita ma menene namijin suka yi mata fada kawaye suka yi mata fada ta ce wallahi yau sai na kashe kawa na ki fadin anguwan ne a ba zan fadi ba amma a cikin garin nan ne

Hmm. haka yake sai inda karfinta ya tsaya kaninta zai kara aure amma ita ba ta zan a kara mata wannan haka yake a kana ina akwai wani babban dan boko yana da matarsa daya sai Allah ya ba shi ‘ya'yan shi dun mata suka yi zagada-zagada ba wanda ya lego wannan sai ya samu liman an yi da isha'i ne alagafata tamalar na ga kaman ana kyamanmu ne ko lekowa ba a yi game da ‘ya'yana ba da Allah ya samu a cikin addu'a da yake liman ɗin shi ma dan zamani ne ya san abin da yake yi sai ce a Allah ba haka bane Allah ya ce fanki huma ta lakum masna wa lafawar wa ruba cewa akai wa in shiftum Allah adilu fa wahida ai kai aure ɗaya kai shi yasa aka kyala 'ya'yanka. da za ka ƙara aure sai ka ga Allah ya kawo wanda zai auri naka da ya ce ko ce ƙwarai kuwa ce kyau hajiya kuma yadda ka ji haka hajiya kuma ta ka je kai mata bayani ya dai ƙarfin hali ya cici dai ka san wani abu wallahi talaka tibis ya fi ce ban mace ko ku yadda ko ka ku yadda amma mai kudi da mai mulki da narkakken ɗan Allah allaka namun ne ta baya da malamai <laughs> allaka namun ne ta dama sauran ta hagu to ina gaya maka sun fi shan wahalan mata haka yake ibn al-qayyim Allah ya ji kansa hmm? zan yi to-to-to na gani ibn al-qayyim Allah ya ji kansa ya kawo ɗabi'u da halayen mata na butulci sai ya ce ya galibu na kulla karin wa ya galiba hunna la'imu duk wani mutumin kirki sai sun gaji yadda shi amma tatacce kwallo shi ce maganinsu ba kuma mun ce ka yi ka ce kai mata ta can kwallo ne ba ka tsaya a mutumin ka. amma dai haka da take wanda zai hana ta abinci ya kuma fitine ta a rayuwan aure ta yi magana ya ba ta kashi ita ne za ka ganta a kusurwan ɗaki ta makale tana kuka in an ce to ba a haƙura da auren to yaya za a yi muna raya sunan ma'aiki wata na raya sunan ma'aiki amma wanda ke nan nan da ita kanta ce ya yi in ta faɗi a yi fiye da abin da take bukata to wallahi shi take walakantawa kuma in ta sa sanda sai ta ce tsallaka zai da ne hadiza kenan an gama bai tsallakawa ku dubi iya da fitina da bala'i da musiba irin na fir'auna an kawo annabi musa har gidansa ya ce a kawo a yanka matarsa ta ce la taftulo a sa'an yanfa ana aunar ta shiga kowa da da ya ƙetare magananta ya yi shekara da shekaru yana yanka jami'ai lokacin da aka kawo annabi musa allah ya sa mata san shi ya ce za a yanka ta ce ba za a yanka ba jiru ku kenan mata kun cika rigima da rigim ce ba dai za a yanka ba ce to sai ki dauki nage da shi ba a iya yanka shi ba ba a iya ba akwai wani cikin malamanmu da yawa ma nan an san shi to ba dai za a faɗi ba wallahi malam da sassafe sai ga shi a gidana malam mai ɗaki na komi na faɗi sai ta ƙare ta komi ne kaza sai ta kaza komi ne kaza sai ta kaza ba ta ganin girma na ba ta ganin mutunci na tana zaune fa za ta ga mata daban-daban sun zo sun tambaya sun fatawa in an samu su kamar wahayi haka suke ɗauka amma abinda ma ya fi bani haushi malam wai sai in ne mata magana na ce Allah ya ce kaza ko bai son kaza sai ta ce to na ji sai na tambayi malam ka san wane ne malam nan yaran nan ne fa sai ya ambaci sai almajirin almajirin mu ko wani dan islamiyya ko sai ka tambayi malam ne ce ta kai wa malam yi wani a wajen ta miji ne miji ne to haka suke a Allah ya ji kan malam abubakar malam lawal abubakar ya taba wani bayani da sassafe cin lokacin landline din nan wayan tanga hagu da sassafe sai ya ji wayan malam sai malam lawal ya ce a kara makallahu shi wai ni munafiki na yana faɗin haka shi kuma lawar abubakar sai ya gane sai ya kwashe da dariya sai ce a kama makallahu ai matukan kana tare da su munafiki na to ya aka iya Allah ya ji kansu ku yi haƙuri duk da dai ban ga ƙosawa ba a fuska saboda ana ratin ahali shi ya sa ba a ƙosa ba ko? to mun ɗibi lokaci fiye da yadda muka saba ma amma dai wasu abubuwa ne wanda yake in muka yi nazarinsu darussa ne a ciki wanda za ka iya tacewa kai ma kai saitin rayuwarka Allah kai mana muwafaka akwai wani neman taimako gaskiya mai matukan mahimmanci ba a faɗi ne don girman Allah ta shafe mu kai tsaye ina gaya mana wannan maganan har ga Allah ba wanda ba ta shafa ba nan kai tsaye da Allah kowa ya yi abin da zai iya a kan taimakon nan da an keɓe ka an gaya maka wani irin taimako ne ga kila abin da za ka bayar sai ka ce a bari ka je gida ka dawo Allah ka ba mu ikon taimakawa a ah, tuni ka tsallake ne ba zan bayar ba <coughs> Allah ka yafe mana sannan daga ina jin shekaran jiya na samu labari malam musa yunus na idi na nan masallacin bai da lafiya don haka mu shi a cikin addu'a da na faɗi ne kada Allah ta'ala ya ba shi lafiya ya raba shi da dukkan abin da ke damun sa'ani amma an masa aiki a bayanin da ba bayani ba don je ni ma jiya yawwa tsoron mai ko Allah kowa ya ɗan sana shi dai da shi eh. Thank you.

Allah ya ba shi